يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك على تشيك ونساء أشيك من كراتو نبي بير آية القرآن يومنا يقدر درن شاء ترى na ramadan shekara ta 442 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce daidai da ranar 14 ga watan 4 shekara ta 2021 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na wannan tafsiri muna nan a cikin sabuwar sura da muka shiga suratul Hud alaihi salam inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta hudu yau kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta biyar da tafi zuwa aya ta bakwai kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su daga malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا حين يستغشون ألا حين يستغشون ثيابهم يعمل ما يشركون وما يخرجون إنه عليم بما الصدور وما من دار ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفون منه ليستخفون ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور فسروا وانا آية أتقيتي الله سبحانه وتعالى yake cewa ala innahum yasnuna sudurahum liyastaqu min ku saurara hakika waɗannan arna suna ɓoye kafirci cikin wato zukatansu ala innahum yasnuna sudurahum liyastaqu min suna yin haka suna ga su ɓoye wa Allah abin da ke binne cikin zuciyarsu don su rufi Allah a game da kafircin da yake cikin zuciyarsu ko ba zai gane ba Allah yake cewa ala ku saurara ku ci hina yastaghshuna ya alamu ma yusrifuna wa ma yudinun ai sanda ma suke rufe wato ainihin cikinsu Allah subhanahu wata'ala yana da masaniyar abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa bayan wato ainihin rufe jiki abinda ka sa karfe jikinka ya zama kariya banda ita gangan jikin da take rufe da abinda ya shafi zuciya to an tora wani kayan akan wani rufin to a sanda suke wannan ma Allah subhanahu wata'ala yana da masaniyar abinda suke boyewa da abinda suke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur hakika Allah cikakken masani ne da abin da ke cikin zakata sau da babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala da sirrinsu da abin da suka bayyana a fili yake a wurin Allah subhanahu wata'ala niyya ce ko ko wani abu ne da aka koye banda niyya din ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana mummunan zaton kafirai game da shi kamar da ke da mu tsananin jahilcinsu game da Allah inda suke zaton za su iya ɓoye wani abu a cikin zukatansu na kafirci kuma Allah ya zambe san shi ba sau da haka sun jahilci sanin ilimin Allah da tsinkayarsa kan abubuwa kuma Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana a wannan aya cewar da abin da aka bayyana da abin da aka ɓoye duka ɗaya ne a gurin Allah da ɓoyayye da bayyananne duka yana sanar da su saɓanin mu bayi da abin ya ɓoyo sai mu jahilce shi mu kasa gane shi sai in ya zama a fili gare sannan muke fahimta mu gane a filin ma wani baya ganuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala yake nuna cewar ba wai abin da ke cikin zuciyarsu ba in akwai abin da ya fi haka ba Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi cikin wannan aya da abin da take koyar da mu tare mana bayani akan jahilcin mushrikai game da sanin girman Allah da ƙudurarsa da faɗin ilimin yalwa ilimin Allah da cika ƙudurarsa kafirai sun jahilta ka don suka dafa suke murna wa Allah ka zato na cewar za su iya ɓoye wani abu da bai san shi ba ba haka Allah ya ce وَمَنْ وَيَعْلَمُ مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى اتقبل cewa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ma'anar wannan aya a takaice Allah ya buɗe ta da cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha abin nufi babu wani abin halitta da yake tattakawa a ban ƙasa duk yadda yake face Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki nauyin azurta shi Ubangiji ya tsaya masa da abin da zai ci ya sha rayuwarsa ta gudana ya alamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah subhanahu wata'ala ina da masaniyar matabbatar kowace halitta a ban ƙasa a lokacin da take raye da kuma wato matabbatarta bayan mutuwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullum fi kitabin mubin duka wannan bayani da aka da su abubuwan da Allah ya halitta masu tattakawa a ban ƙasa ɗin da arzikin da ya tanada domin su da guraren tabbatar su lokacin da suke raye da matattarar su bayan mutuwar su Allah ya ce duka hakan rubuce ke tabbace a cikin littafin da ke gurin Allah wanda yake mabayyani shine lahul mahfuz Allah subhanahu wata'ala ga baki ɗaya, ya sa an rubuce waɗannan abubuwa baki ɗayansu fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah yana labarta mana a wannan aya mai girma cewar shi mai yalwar arziki ne da kuma yalwa ilimi ilimin Allah ya yalwaci kowane arzikinsa ya wato anin yalwaci kowane Allah subhanahu wata'ala bai rafkana game da al'amarin bayansa dangane da abin da zai azurta shi da shi da zai azurta su da shi rayuwarsa ta gudana kamar yadda Allah bai rafkana game da sanin halayen bayansa ba ya san wanda yake cikin tsananin buƙatar arzikinsa ya turo masa ya san wanda yake da bukatar wato ane a san halin da ake ciki a bashi ɗauki ya kawo masa ɗauki sannan Allah yake sanar da mu cewa yana da wani littafi da ya fayyace komai a cikinsa baki ɗaya na abubuwan da za su afko Allah subhanahu wata'ala ya sa an rubuce su wannan sai ya sa wato bawa mumini idan ya masaniyar wannan bayani na Allah zuciyarsa ta samu nutsuwa dangane da abin da ya shafi cewar Allah ya isar masa da ɗauke masa ko tsaya masa kan abin da zai ciye sha na arziki kuma allah subhanahu wa ta'ala iliminsa ya kewaye da dukkan wani abu da kuma san duk abin da wato ainihin bayan ke kai na siffofinsu wannan aya yanayinta yanayin faɗin allah subhanahu wa cikin suratul al'am inda allah yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون معنى ألا يكتوى باب وني مهلوكي باب وني أبن هلسة وندكي تتاكاوى أبن قصى هكنا باب وني الأنسو لكي تاشي سما دفقتك سبيو face su ma al'ummu ne kamar kwatankwacinku jama'a jama'a ce kamar yadda kuke yadda mu ta ɓangaren mutane da aljanu muke da 'ya'yaye da jikoki da kakanni da tattaɓa kunne haka su ma waɗannan wato dabbobi za ka ga akwai iyaye akwai kakanni akwai 'ya'ya akwai jikoki a cikinsu sannan kuma tsarin rayuwar yana gudana gwargwadon yadda allah ya tsara musu yadda muke samo abinci a ce ga mai gida ga uwar gida ga 'ya'ya ga waye kowa ga kasansa haka su ma in suka fita suka yi kiwo haka za ka ga wato iyayen su zo suna karkasa wa 'ya'yan kowa abin da zai ci banda wanda su suka ci Allah yake cewa duka waɗannan jama'a ce jama'a jama'a daban-daban kamar yadda kuke Allah ya ce ba mu rage komai ba cikin littafin lauhul mabud an fayyace shi an rubuce shi kuma ila rabbihim yusharun sannan zuwa ga ubangiji ake tashin bayi a tattare su sannan har wa yau wata aya ita ma da take shige da wannan aya da muke tsaka da bayani a kai ita ce faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan sanin abin da ya koyi bayi wato ainihin yana gurin Allah babu wanda ya san su sai shi kadai wa ya'lamu ma fil barri wal kuma Allah ya san abin da ke ban ƙasa da dukkanin abin da ke cikin kogi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganyen bishiya da zai faɗo daga itaciyar face Allah yana sane da faɗowar wannan ganye wala habbatin fi dhulumatil ard haka na babu wata ƙwaya da take cikin duhun ƙasa take bulla a ƙasa wala rabbin babu wani abu wanda yake ɗanye jiƙaƙƙe wanda bai bushe ba wala ya ji ko kuma wanda yake busasshe ke ƙasashe illa fi kitab face na nan rubuce tabbata a cikin lauhul mahfuz wannan ina sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya rubuce dukkan wani abu da zai faru game da bayansa da halittinsa kuma yana sana da abin ba wai rubutun ba ne kawai shi bai kiyaye ba a ya kiyaye da abin ya san shi kuma ya rubuce shi da sai abin da wannan aya take ko da mu wannan aya tana sanar da mu yalwar ilimin allah subhanahu wa ta'ala. kuma tana sanar da mu yadda ubangiji ya tsaya wa bayansa da halittinsa da abin da za su ci sa na arziki mutanensu da aljanunsu dabbobinsu da tsuntsayensu da ƙwarinsu da dukkaninsu wannan bayani cikin wato ainihin masana akwai hatimul asam yake wato rera wage da yake kunsar irin abin da wannan aya da muke bayani a kai da mana suke kama da ita suke bayani yake cewa wa kaifa a al-faqra wallahu raziqi wa raziqu hadha al-khalqi bil usri wal yusr takaffala bil arzaqi lil khalqi kullihim وللضب في البيداء وللحوت في البحر يكي سوى وكيف أخاف ta yaya zan ji tsoron talauci wallahu raziqi alhali Allah ne mai azurta ni wa raziqu hadha alkhalqi fil usri wal yusr kuma Allah shi ne mai azurta wannan halittu da isamar aban ƙasa a duniya baki ɗaya a lokacin tsanani da lokacin sauki a lokacin yalwa da lokacin kunci sannan yake cewa takaffala bil arzaqi lil khalqi kullihim Allah ya tsaya wa dukkanin bayinsa da arzikin da za su rayu da shi ya ɗauke wa kowa wale babbi hatta daidai da damo Allah ya tsaya masa da arzikinsa filbaida a fili fetal da babu wasu abubuwa za ka ce ga su ne wato shiryayyu da aka tanada domin damo ya abinci da su amma haka zai kwararo masa da abin da zai ci walil hoti haka ma shine yake azurta kifin da ke cikin ruwa fil bahari wanda yake rayuwa a cikin kogi saboda haka ubangijin da ya tsaya wa bayi da wannan me yana su na tashin hankalinsu ko damuwa akan abin da ya shafi talauci ko wata tsiya bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه سبحانه وتعالى يتبعون شيئا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فسروا أن آية أتقيتي Allah tsarkakake yake cewa wa huwa allazi khalaqa samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ya kuma halicci kasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida wa kana arshuhu 'ala ma kuma lokacin da Allah ya samar da sammai da abdaqasai da abin da ke cikin su tuni a wannan lokaci gadon sarautarsa al'arshi yana tabbace a kan ruwa me hikimar da ta sa Allah ya halicci bayi ya samar da sammai da ƙasa ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don Allah ya gwada bayi ya jarrabe su ya ga wane ne mafi kyawun aiki daga cikinsu ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت Allah ya ce da manzo idan ka da wato arna kafirai daga cikin al'ummarka haƙiƙa ku za a tashe ku bayan mutuwa la ya ƙulan na kafaru waɗanda suka kafirta ɗin nan za ka ji suna cewa in haza illa sihrun mubin to kai ai wannan alƙur'anin da kake karantawa ba wani abu ne face tsafi wanda yake bayyananne a bayyace saboda haka tunda an ce musu za a tashe su bayan mutuwa to suna ga kawai tsafi ake so a yi musu ƙur'anin ma labarin wato tsafi da matsafa yake fasara wannan aya a fayyace allah mai girma da ɗaukaka yana labarta mana cikin wannan aya mai girma cewar ya riga yi halitta al'arshi kafin halitta sammai da kasai kuma ina sanar da mu cewa saboda tabbatar ikon ubangiji su wata ala da cikarsa al'arshin ma da ya halitta kafin sammai da ƙasai tabbata take a kan ruwa in ba ubangiji ba wa zai tabbatar da abu wanda yake gundari ya zauna a kan ruwa saboda haka halittar da Allah subhanahu wata'ala ya yi na al'arshi da kuma halittar ruwa da ya yi duka sun daga ya halittar sammai da ƙasa tunda an ce ita al'arshin akwai ta a wannan lokaci tabbaci a kan ruwa to a kan ruwan shi ma ruwan kenan akwai shi saboda haka da ruwa da wato al'arfin ubangiji sun riga ya halittar sammai da ƙasa sannan bayan haka allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu cewa su kansu sammai da ƙasan da ya samar ya samar da su ne don su zama matabbatar waɗanda zai gwada su ya jarrabe su kan abin da ya ce su masa na bauta ya ga wane ne mafi biyayya daga ciki yake yin aikin da yake mafi kyau kamar da Allah ya bukata sannan kuma wane ne wanda shi kuma wato ainihin baya kan wannan tsari shi kuma baya biyayyar Allah mai saba masa ne sannan Allah madaukaki ya bayyana mana cewa kafirai yadda suke hangen alkur'ani suke ganinsa ba haka mumine suke kallonsa ba saboda haka su arna suna kallon alkur'ani na a matsayin wani littafi daga cikin littattafan tsafi saboda haka abin da ke cikin sama tsafi ne ake ambata musu Ubayl bin Iyas Allah ya ji ɗansu da rahama yake bayani game da kyakkyawan aiki da Allah yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yake ce abin da ake nufi da kyakkyawan aiki shine akhlasuhu wa aswamu aikin da ya zama tatacce mafi tatuwar aiki mafi kuma zamantowa daidai shi ne aikin da yake kyakkyawa da Allah yake bukatar bayi abin nufi aikin da aka nufi Allah kadai da shi aka tace shi ba a haɗa wani da shi ba wajen yinsa ya kuma zama aiki ne wanda ya dace ya yi daidai da abin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya rayu a kai na musulunci to irin wannan aikin shi ne mafi kyawun aikin da Allah yake so ya gani daga bayansa don wannan ya samar da sammai da ƙasa da kuma duk abin da ke cikinsu saboda haka fikihun wannan aya da shiryar wata tana mana bayani akan asalin halittar wato anin bayi da Allah ya samar kama daga sammai kasai da abin da ke cikin wato sammai da kasai Allah subhanahu wata'ala ya samar da su ne idan su zama matabbatar bayin da zai gaba sannan kuma i faɗa mana illar da ta sa ya halittar shi ne don a bauta masa subhanahu wata'ala a bautar ya gane waye kyakkyawan abin da yake so waye kuma ya na aiki sannan wannan aya tana tabbatar mana da batun tashin bayi bayan mutuwa don manzo yana cewa idan aka faɗa wa Allah kai na cewa da manzo idan ya faɗa wa arna batun za a tashe su bayan mutuwa to za su karya tashi to da ka ana sanar da mu cewar kafirai ba su gaskata manzo ba game da batun al'amarin ranar alkiyama da za a tashi bayi sannan wannan aya tana tana matsala sanar da mu ƙudurin kafurai a game da alƙur'ani cewar su ya sha bamban da ƙudurin muminai game da alƙur'ani muminai suna kallon alƙur'ani littafin shirya da bayanin gaskiya Kafurai kuma suna kallon alƙur'ani littafin tsafi da bayanan tsafi saboda haka abubuwan sun bambanta ma'ana fassarar abin da Allah ya faɗa a farkon aya ya fito ya buluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku ya ga wane ne mafi kyawun aiki daga cikin ku wanda yake alqur'ani tsafi ne wanda shike bayanin abin da za a yi na aikin to ai kaga kina daga cikin wanda bai kyautata aiki ba wanda ya gamsu alqur'ani littafin shari'a ne shike bayanin yadda za a bauta wa Allah babu ko shakka wannan shine cikin waɗanda suka kyautata aiki da Allah ya samar da su a duniya don samar da irin su da amfanar abin da ya sauka wannan shine abin da ya sauka a karatunmu na yau a waɗannan ayoyi da muka wara muka gane su abin da muka da Allah za mu ladansa kuskure kuma Allah ya fi mana akwai wani bawan Allah direba ne ya tafi neman halaliyarsa bayan ya yi lodin fasinja ko kuma irin waɗannan masu bibiyar mutane su kame ta sayo kansu yanzu dai a magana da ake shi sai tafiya ɗan mota aka sun kame shi muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya karko shi daga wajensu Allah ya ba shi damar wato kubuta Allah bani wata'ala ya sa musu damuwar su ji su rabu da shi kama hanya shi ne abin da ya fiye musu ko kuma Allah ya tsare mu ya kiyaye mu kiyaye bayan wannan musiba da jarraba take damu al'ummar musulmi ubangiji Allah ka karshen waɗanda duk suka zama mana wato tashin hankali da barazana a rayuwa Allah kai mana maganin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk